daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه صدق muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adabai tare da ku a cikin wannan fitowar ta ce zango ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan da zamu mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su muna dauke da shirin nan na ko kun san sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau sannan mu karkare da shiri na musamman dangane da shahadar imam hadi salam da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. labaran duniya da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen irin ya ce iran tashi ya buɗe tattaunawa mai amfani a akan shirinta na nukiliya tsohon ministan isra'ila ya ce ba su yi wata nasara ba a gaza ghana ta bayar da takardun zama 'yan ƙasa ga ɗaruruwan baƙaƙen fata amurka yanzu sai a gyara zama domin a cikakkun labarun. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ya ce mun shirya buɗe tattaunawa mai amfani a kan shirin na nukiliya. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ɗin Abbas Arakci ya bayyana cewa Iran a shirye take tabbatar tattaunawa mai amfani a kan shirin ta nukiliya domin kaiwa ga cimma yarjejeniya. ministan harkokin wajen iran ɗin wanda tashar talbijin ɗin ƙasar china cctv ta hira da shi ya ce a shirin muke mu sake buɗe tattaunawa a kan shirinmu na nukiliya domin a baya mun ɗauki shekaru biyu muna tattaunawa da ƙasashe shida kuma mun kai da cin marjejeniya wanda duk duniya ta ɗauke shi a matsayin wata nasara ta diflomasiya arakci ya ƙara da cewa mun shiga waccan yarjejeniyar da kyakkyawar manufa amma amurka ce ta yi gaban kanta ta fice daga yarjejeniyar ba tare da wani dalili ba har ila ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya ce har yanzu muna nan akan ka'idojin da aka yi aiki da su a wancan lokacin wanda shine gina yarda da kuma ɗauke takunkumi hakanan kuma ya ishara da yadda tattaunawa da ƙasashen turai bata wuce zango ɗaya ba aka kuma ayyana cewa za a yi zango na biyu a cikin makonni biyu tare da kasashen turai uku dangane da sabuwar gwamnatin amurka mai zuwa ministan harkokin wajen na iran ya ce za mu ɗauki mataki ne a kan tsarin da amurkan ta fito da shi arakci ya kuma bayyana ficewar da amurka ta yi daga wace yarjejeniyar ta nukiliya da cewa babban kuskure ta tafka kuma iran ta mayar da martani hakanan kuma ya ce duk da cewa a yammacin asiya da akwai matsaloli amma kafofin watsa labaru wato kafofin diflomasiya ba za su taɓa zama a rufe ba a labanan an jikata sojojin kasar hudu a wani tahon gama da masu ɗauke da makamai na kasar syria sojojin labanan sun sanar da cewa hudu daga cikinsu sun jikata saboda faɗan da ya ɓarke tsakaninsu da masu ɗauke da makamai a yankin ma'aribun da ke a ba'alabak sojojin na labanan sun ce da maraicen jiya juma'a ne dai aka yi taho gama ɗin wanda ba shi ne karo na farko ba masu ɗauke da makaman daga siriya ne suka fara kai wa sojojin na wato labanan hari a kan iyaka da hakan ya sa suka mayar da martani masu makaman na siriya sun so buɗe wata hanyar shiga cikin labanan ne ta hanyar amfani da mota buldoza domin yin kutse cikin ƙasar sojojin labanan sun yi harbi a cikin iska domin gargaɗi sai dai masu makaman sun mayar da wuta a kansu kamar yadda sojojin labanan ɗin suka sanar har yanzu babu cikakken bayani akan dalilin da ya sa masu ɗauke da makaman suke yin kutse cikin ƙasar ta labanan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake keta tsagaita wutar yaƙi a labanan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun sake keta tsagaita wutar yaƙi da labanan ta hanyar tarwatsa da fasa gidaje a kudancin ƙasar hakanan kuma ta yi shawagi da jiragen yaƙi a samaniya birnin beirut kafin watsa labarun ƙasar ta labanan sun ambaci cewa sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kuma yi harbe-harbe a garin wato maron ras da ke kudancin labanan da kuma garin hula wata majiyar ta kuma ce sojojin sahiyoniya din sun harba wato sun harba manyan bindigogi a tsakanin garin dalush da kuma bani hayyan garin kafarkala yana cikin inda sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai wa harhare, hakanan kuma sun ƙona gidaje biyu a bani hayyan da amfani da motar bulldozer domin bata hanya a wadi suluk bugu da ƙari jiragen yaƙi haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi shawagi kamar za su kai hari a kudancin labanan da kuma unguwar da ke birnin beirut ƙungiyar hezbollah dai ta bakin manyan 'yan majalisarta sun gargaɗi haramtaccen ƙasar isra'ilan akan abin da take yi tare da cewa suna kai zuciya nesa amma matuƙar kwanaki sittin suka cika kamar yadda ya zo a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi da ba ta janye ba to za su yi mu'amala da ita a matsayin yar mamaya to waɗannan labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran miliyoyin mutanen yaman sun yi zanga-zanga nuna goyon bayan mutanen gaza miliyoyin mutanen ƙasar yaman ɗin sun fito kan titunan sana'a domin nuna goyon bayan su ga mutanen gaza tare da yin kira da a kawo ƙarshen yaƙi ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wacce ta gayyaci a gangamin ta sha bayyana matsarta na ci gaba da nuna goyon baya ga mutanen gaza da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa kisan tare da yin kira da a kawo ƙarshen yaƙin sojojin yaman dai suna cikin masu kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare da zumar taya falasɗinawa faɗa. ƙasar ghana ta ba da takardun zama 'yan ƙasa ga ɗaruruwan baƙaƙen fata a cikin shekarun bayanan ne ƙasar ta ghana ta fito da siyasar bayar da takardun zama 'yan ƙasa ga baƙaƙen fata amurka waɗanda suke son komawa asalinsu na afirka wata mata mai suna Kiachi Bowes da Damon Smith sun baro Florida ta Amurka da suke rayuwa suka koma Ghana da zama baki ɗaya bayan wato ta bayyana jin daɗinta da hakan saboda tana rayuwa a cikin ƙasar da za ta saje da mutanenta tun a shekara ta 2009 ne wato 19 dai ƙasar ta gana ta fito da wani shiri wanda ta baiwa suna bayan dawa gida da yake nufin ƙarfafa baƙaƙen fata dawowa da kuma tafiyar da harkokin kasuwanci a cikin ƙasar an fito da wannan shirin ne dai a wancan shekara ɗin a daidai lokacin da aka cika shekaru 400 da fara kai baƙaƙen fata zuwa amurka a matsayin bayi ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla yanzu kuma sai a gya zama domin a ji wato shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na kokon san da ke kawo wasu daga cikin abubuwan da suka gudana tsawon tarihi a kowace rana duniyar mu a yau sai shiri na musamman da gane da shahadar imam hadi alaihi salam a yi sauraro lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 4 ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 3 ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1192 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan rajab na shekara ta 254 bayan hijira imam ali alhadi alaihi salam daya daga cikin limaman shari'a daga zuriyar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah sa tsarka kayi shahada an haife shi a shekara ta 212 bayan hijira a kusa da birnin madina kuma mahaifinsa mai daraja imamul jawad alaihi salam ya kasance shi ne wanda ya tarbiyyantar da shi bayan shahadar mahaifinsa ya rike matsayin jagorancin al'ummar musulmi ɗaya daga cikin shahararrun lakabinsa dai ne hadi ma'ana jagora mai shirarwa imam alhadi alaihi salam ya yi ƙoƙari matuƙa wajen gabatar da fuskar musulunci ta gaskiya ɗaya daga cikin mahimman ayyukan imam alhadi alaihi salam shine kiyaye tsarin ilimi da koyarwa ta ahlul bait alaihi kuma yin katangar karfe wajen kare wanzuwar wannan addinin musulunci da kuma koyarwarsa na ɗaya daga cikin ayyukan da imam alhadi alaihi salam ya yi wannan aiki ya buƙaci horar da fitattun ɗalibai da kafa makarantar horar da su da kuma koyar da ilimin fiƙihu da sahihan aƙidu na addinin musulunci wanda kuma aka samu gagarumin ci gaba ta wannan fuska a zamanin sa ya horar da fitattun ɗalibai kamar su sayyid abdulazim al hasani ibn sikayat al-ahwazi da kuma ismail bin mihran kuma abu hashim ja'afari da ja'afar ibn suhail da dai makamantansu wannan imami mai daraja ya ɗau nauyi mai girma wajen yaɗawa da kuma koyar da ilmomi na fiƙihu da aƙida bisa tafarkin ahlul bait hakanan kuma ya rubuta littattafai a wannan fage kamar irin su risala fi raddul jabar wa at-tafawid sannan kuma akwai littafin nan na risala fi isbatul adal akwai littafin manzila bainal manzilatani da dai sauransu ya gudanar da taruka da dama domin tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi aƙidu da ilimi da zamantakewa kuma a cikin waɗannan taruka ya amsa tambayoyi da shibahohi waɗanda ake gabatarwa malamai masu yawa suna haɗuwa tare da shi su amfana daga ɗimbin iliminsa imam alhadi alaihi salam ya kasance mafaka ne ga mabukata kuma bai taɓa bari su yanke ƙauna ba tare da sun buƙaci wani abu da gare shi ba imam alhadi alaihi salam ya rayu kimanin shekaru arba'in da biyu da kuma shekaru talatin da uku na imamanci ya yi shahada a ranar uku ga watan rajab shekara ta hudu bayan hijira sakamakon gubar da halifan abbasiyawa al-mu'tamad ya saka masa an binne shi a birnin samarra na ƙasar iraki amincin allah ya tabbata a gare shi da ahalinsa tsarkaka masu saurare ko kun san cewa shekaru 452 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan janairun shekara ta 1573 papa roma gregory na uku a kasar roma na lokacin ya kira taro na sarakunan kasashen turai goma sha biyar a taron da ya papa roma ya bukaci shugabannin ƙasashen turai su cire hannunsu daga haɗe-haɗe na shugabancin coci-coci a ƙasashen yankin musamman ma dai na ɗan mukamin papa roma da manyan shugabannin coci suke yi sai dai shugabannin ba su amince da hakan ba wanda kuma ya jawo yaƙe-yaƙe masu yawa tsakanin roma da kuma sarakunan ƙasashen turai masu wurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan janairun shekara ta 1961 aka gudanar da babban taron siyasa na wasu ƙasashen afirka a birnin darul baida na ƙasar morocco kasashen dai waɗanda suka halarci wannan taro sun hada da algeria ghana guinea mali morocco syria yaman da kuma masar manufar wannan taro dai ita ce tattauna batun samar da rundunar soji ta bai ɗaya na waɗannan ƙasashe da salo iri ɗaya da ƙungiya ta tsaron nato har ila yau kuma a samar da kasuwa iri guda da tsarin siyasa na bai ɗaya sai dai saɓani na siyasa mai tsanani wanda yake tsakanin waɗannan ƙasashe ya hana waɗannan manufofi su tabbata. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 468 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi Sadarar Sadaruddin Muhammad bin Ibrahim Shirazi wanda aka fi saninsa da Mulla Sadara ko kuma Sadarul Muta'allihin a birnin Shiraz na ƙasar Iran. Mulla Sadara babban malamin addinin musulunci ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa sannan kuma bayan da aka da cibiyar ilimin hausa zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadara shine ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafinsa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu manyan littafai kimanin guda arba'in. duniyarmu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin mu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka hada da na tattalin arziki siyasa zamantakewa tsaro da sauransu inda muke kawo muku karin bayani sannan mu jira ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da abin da ya sa ranar tara ga watan da ko kuma 29 ga watan disamba yake da muhimmanci a nan jamhuriyar musulunci ta iran iraniyawa suna kiran ranar da ranar basira ko kuma dai ranar da mutanen ƙasar iran suka bayyana goyon bayansu ga jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar an gudanar da zaben shugaban ƙasa a cikin watan yulin shekara ta da tara, inda shugaban mai ci na lokacin wato dr ahmadi najad da kuma abokan hamayyarsa wa'anda suka hada da amir hussein musawi da kuma mahdi karobi suka shiga takarar shugabancin ƙasar su hudu bayan an fidda sakamakon zaɓe sai ga shi dr ahmadi najad ya lashe zaben a zagaye na farko hukumar zaɓe ta tabbatar da ingancin zaben amma 'yan takara guda biyu wato mir hussein musayi wanda ya zo na biyu a zaben da kuma mahdi karobi sun fito a gaban kafafen yada labarai sun bayyana cewa ba su yadda da sakamakon zaben ba kuma suna ganin an yi magudi a cikinsa banda haka maimakon su je wajen hukumomi da abin ya shafa don su shigar da korafinsu sai suka tara mutane a cikin birnin tehran suna jawabai wa'anda suke tunzura mutane kan halaccin zaben da kuma gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran dubban dubatan mutane ne suka ansa kiransu a nan birnin tehran da kuma wasu manya-manyan birane a kasar wanda suka hada da birnin isfahan ɗaya daga cikin manya-manyan birane a nan kasar iran banda haka gwamnati ta tura 'yan sanda wanda ba sa ɗauke da makami don tarwatsa su amma al'amarin ya ƙara rincaɓewa a lokacin da masu zanga-zanga suka fara kashe 'yan sanda suna kuma ƙona motoci da kuma abin su banda haka rigimar ta kai ga masu zanga-zanga wa'anda a halin yanzu ba kuma batun inganci ko kuma rashin ingancin zaɓe ya dame su ba sai suka rikita zanga-zangar zuwa zanga-zangar ƙiyayya ga gwamnatin jihunar musulunci ta iran da kuma zargin shugabanninta musamman jagoran jin jihadin musulunci imam said ali khamna'i masu zanga-zanga da su yi ta yayya ga dukkanin hotunansa a kan titunan birnin teheran da wasu wurare amma kamar yadda kowa ya sani kasashen yamma waɗanda suke makirce makircin ganin bayan jimhuriyar musulunci ta iran tun ran da aka kafa ta a shekarar 1979 sun sami damar da suke nema na ruruta wannan fitinar mai yiwuwa su sami abin da suke nema fiye da shekaru talatin a cikinsa don haka kasashen yamma sun yayata wannan zanga-zangar wasu kafafen yada labarai na kasashen yamma da kuma wa'anda suke goyon bayan su a yankin gabas ta tsakiya musamman kasashen larabawa sun yanke dukkanin shirye-shiryen da suke gabatarwa a tashoshin talabijin su suna nuna abin da ke faruwa a ƙasar iran kaɗai amma kwanaki na ƙara tafiya magoya bayan masu zanga-zangar na ƙara raguwa amma dai suna fitowa a cikin ɗaruruwansu a wurare daban-daban a cikin birnin teran da wasu wurare sai dai rashin sa'ad da suka yi shine an gudanar da wa'annan zanga-zanga ne a cikin ranakun farko na muharram wato kwanakin da iraniya mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suke kuka da kuma juyayin shahadar imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira karbala a kasar iraki a shekara ta 61 bayan hijira banda haka masu zanga-zanga sun kai ga suna kona masallatai da husainiyoyi tare da su hadda alkur'ani mai girma wannan banda kayakin jama'a da suka kona wa'anda suka hada da motocin brt da bankuna da sauransu a nan ne sai reshe ta juye da mujiya wato a ranar tara ga watan da wato wata na goma a cikin kalandar iraniyawa miliyoyin mutane a nan teran da kuma sauran birane a nan ƙasar iran suka fito kan tituna suna allah wadai da masu zanga-zanga suna kuma bayyana goyon bayansu ga jumhuriyar musulunci ta iran da kuma jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i daga nan sai sauran masu tada fitina da sunan zaɓe suka ɓace a kan tituna suka shiga gidajensu da lunguna a cikin birane bayan sun ga ambaliyan mutane masu goyon bayan jumhuriyar musulunci ta iran da kuma jagora sun hau kan tituna da haka kuma suka kawo ƙarshen rigimar wacce aka ɗau kwanaki masu yawa ana ta yi suka kawo ƙarshen rigimar a rana guda wato ranar tara ga watan dai a cikin kalandar iraniyawa a wancan shekarar wanda a wannan shekarar ta zo daidai da ranar 29 ga watan disamba fatan da kasashen yamma da ƙawayensu suke da shi na harba tsuntsaye biyu da jifa guda bai kai ga nasara ba suna son mutanen iran su ɗebe ƙauna daga hukumar zaben ƙasar su nuna musu cewa ba sa adalci a cikin ayyukansu sannan daga nan su nuna musu cewa tsarin siyasa na musulunci bai dace da wannan zamani ba wannan fatan duk ya tafi a iska a lokacin wa'annan tashe-tashen hankula dai hukumar zaɓe ta ƙasar iran ta kira dukkanin 'yan takarar shugaban ƙasa wanda suke da ƙorafi kan ingancin zaɓen da aka gudanar su zo su bayyana korafinsu da kuma inda suke ganin an yi masu magudi sai a sake irgin ƙuri'un a zaɓukan da suke zaton an yi hakan amma wa'annan 'yan takara biyu wanda suka tara mutane don cimma manufofinsu da kuma sharewa ƙasashen waje hanya don wargaza jumla musulunci ta iran sun ƙi zuwa su dai sun dage kan cewa sai dai a ɓata sakamakon zaɓen har ila shugaban amurka na lokacin barack obama da sauran shugabannin kasashen yamma sun fito fili sun bayyana jin daɗinsu da abin da yake faruwa a ƙasar iran sun kuma bayyana cewa suna goyon bayan masu zanga-zanga wanda suke son wargaza ƙasarsu da kansu kuma suna jiran randa za su ji cewa tsarin musulunci a jimurar musulunci ta iran wanda aka kafa a shekarar 1979 ya kawo ƙarshe ƙasashen yamma dai sun so su yi amfani da tsarin juyin juya halin kaloli wanda suka yi amfani da shi a ƙasar ukraine a shekara ta 2014 suka kada gwamnati wacce take kusa da ƙasar rasha a lokacin suka kawo volodymyr zelensky mai biyayya ga bukatunsu a gabacin turai kan kujerar shugabancin ƙasar ukraine a lokacin don haka ne masu zanga-zanga a bayan zaben shugaban ƙasa a nan ƙasar iran a shekara ta 2009 suka zaɓi launin kore wato suna son su yi juyin juya halin launuka launin kore a ƙasar iran to amma ga shi yau shekaru goma sha biyar kenan da zanga-zangar goyon bayan jimhuriyar musulunci ta iran bayan tashe-tashen hankula da aka yi a lokacin ya wuce amma jumhuriyar musulunci ta iran tana nan daram a kan kafafuwanta tana kuma ƙara ƙarfi sai dai za mu gane irin muhimmancin da kasashen yamma musamman amurka da kasashen turai suka sanya wa rikicin zaɓe na ƙasar iran a shekara ta 2009 ne idan mun koma baya mun ga irin ƙoƙarin da suka yi na kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran tun tana jaririyarta har ta kai matsayin da take a kai a halin yanzu da farko a lokacin da imam khomeini kudisa roho ya kwace iko da kasar iran a ranar 11 ga watan fabrairun shekarar 1979 ya kifar da gwamnatin sarakuna wa'anda suka mulki iran fiye da shekaru 2500 da suka gabata wato tsarin sarauta ne yake mulki a kasar iran tun kafin addinin musulunci ya shigo kasar kuma bayan haka sarakuna ne suke iko da ƙasar da sunan addinin musulunci har zuwa dangin pahlawi wa'anda juyin juhali musulunci ya kau da su sannan aka kawo tsarin addinin musulunci a ƙasar a lokacin da hakan ya faru amurkawa fiye da dubu saba'in ne suke rayuwa a cikin ƙasar iran mafi yawan su a birnin tehran a matsayin masu bawa sarki sha shawara akan al'amura da dama waɗanda suka hada da tsaro tattalin arziki da sauransu don haka bayan samun nasarar juyin hali musulunci a nan ƙasar iran duk sun fice daga ƙasar amma suna tare da wakilansu a cikin gida cikin sojoji da kuma jami'an tsaro da suka yi aiki da sarki sha waɗanda suka ci gaba da masu aiki a jumhuriyar musulunci ta iran masu sauraro a nan zamu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman kan shahadar limami na goma daga cikin limamin shari'a daga iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka wato imam Ali bin Muhammad Alhadi alaihi salam inda za mu ambaci kaɗan daga cikin ɓangaren rayuwarsa da ke cike da manyan darussa da shari'a har zuwa lokacin da ya koma ga Allah maɗaukakin sarki yana shahidi. Akwanuna tabki ala khairu shine abul hassan ali dan muhammad aljawad dan aliyu rida dan musa alkazim dan ja'far asadik dan muhammad albakir dan ali zainal abidin dan hussein jikan manzon allah dan imam ali bin abi talib alaihi salam mahaifiyarsa ita ce sumana shi shine limami na goma daga cikin limamin shari'a goma sha biyu da manzon allah ya yi bishara da su a bayansa daga cikin zuriyarsa An haife shi a ƙauyen Sarya da ke tazarar mil uku daga birnin Madina mai alfarma. An haife shi ne a ranar 15 ga watan Zulhijja, wata ruwaya kuma biyu ga watan Rajab shekara ta 112 bayan hijar manzan Allah daga Makka zuwa Madina. Ya rayu tare da mahaifinsa shekaru da ba su wuce takwas ba bayan shahadar mahaifinsa Imam Jawad alaihi salam ya karbi ragamar shugabancin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekara ta 220 bayan hijira dalilai da dama ne suka tabbatar wa al'ummar musulmi cewa imam ali alhadi alaihi salam ne jagoran shari'a bayan shahadar mahaifinsa ga kaɗan daga cikin irin waɗannan dalilai umayya ɗan ali alƙaisi ya tambayi abu ja'far muhammad aljawad alaihi salam shin wane ne zai gaje ka a bayanka sai imam jawad alaihi salam yake ce masa ɗana ali muhammad dan usman Alkufi ya tambayi abu ja'far muhammad jawad alaihi salam idan wani abu ya auku gare ka wajen wa za mu koma sai imam jawad alaihi salam ya amsa masa da cewa zuwa ga wannan ɗana wato ali alhadi ibn as-sabbag al-maliki a cikin littafinsa na alfusulul muhimma ya nakalto faɗin Ismail ɗan Mihran da ke cewa, A lokacin da mahukuntan daular abasiyawa suka zo, za su fita da Imam Muhammad Jawad alaihi salam daga birnin Madina karo na farko zuwa birnin Magdaza. Ismail ɗan Mihran ya zo yana ce ma Imam Jawad alaihi salam ya shugabana, ina ji maka tsoron wannan fuska da ta zo maka, wato yana tsoron kada mahukuntan daular abasiyawa sun zo ne su tafi da shi domin su kashe shi saboda haka yake tambayar imam jawad alaihi salam cewa wane ne jagoran shari'a a bayanka domin mu koma zuwa gare shi sai imam jawad alaihi salam ya juyo dibi ismail dan mihran da murmushi sannan ya amsa masa da cewa abin da kake zato ba zai wakana ba a wannan shekara amma a lokacin da halifan daular abbasiyawa muhammad mu'tasim ya aiko a tafi da imam muhammad jawad alaihi salam zuwa birnin bagdaza bayan shekaru biyu da halakan halifa ma'amun ismail dan mihran ya sake zuwa gare shi ya ce da imam muhammad jawad alaihi salam ya shugabana gashi za ka fice daga madina to idan baka nan wajen wa za mu koma sai imam jawad alaihi salam ya dube shi da idanuwansa suna fitar da hawaye wanda har hawayen ya jiƙa masa gemu sannan yake cewa a wannan lokacin ne za a ji mini tsoron mutuwa don haka matsayin jagoranci a bayana ga ɗana ne ali a lokacin da imam jawad alaihi salam yake kan gadon mutuwa ya aike da saƙo wa ɗaya daga cikin mabiyansa cewa haƙiƙa, ajalina ya gabato don haka zan bar duniya amma al'amarin jagorantar al'umma yana ga ɗana ali ku yi masa biyayya a bayana kamar yadda kuka yi mini biyayya a bayan mahaifina. ذبيح مثلب ابن امي مشيت وعيفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي همي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعيفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقى ترقبره ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره حزن بلواي Khalifan daular Abasiyawa matawakil ya kasance na gudanar da mummunar mu'amala a kan Bani Hashim musamman daga zirar imam ali dan abi talib alaihi salam tare da sanya matsin lamba a gare su da munanta zato da yawan tuhumar su wanda khalifa mutawakkil ya yi ƙaurin suna a tsakanin halifofin dalar abasiyawa a fagen kiyayya da gaba da zira ali dan abi talib alaihi salam kuma wazirinsa abdullahi dan yahaya dan khakan yana ɗaya daga cikin masu yawan kai koke kan zuriya Ali dan Abi Talib alaihi salam ga Halifa Mutawakkil tare da ingiza shi akan ya dauki tsawaran matakai akan su na musgunawa. Khalifa Mutawakkil ya kasance yana aiwatar da matakan zalunci da wuce gona da iri akan mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah tare da gana musu uquba da ma zubar da jininsu da haka Imam Ali Alhadi alaihi salam ya gudanar da dukkanin harkokinsa a cikin tsantseni da sirri tare da ɓoye alaƙar da ke tsakaninsa da mabiyansa tsananin matsin lamba da musgunawar da imam ali alhadi alaihi salam da mabiyansa suke fuskanta daga mahukuntan daular abbasiyawa a zamanin mulkin mutawakkil hakan ya kai ga har ba su iya tsayawa a fili suna zantawa tsakaninsu domin tsoron kada a cutar da su a cikin littafin kashful gumma muhammad ɗin sharif yana cewa na kasance ina tafiya a birnin madina sai na haɗu da imam alhadi alaihi salam imam hadi ya tambaye ni cewa shin kai ne muhammad ɗan sharif sai na amsa masa da cewa ƙwarai ni ne sannan na yi nufin tambayar sa wasu matsaloli da suka shafi shari'a amma kafin na furta sai imam alhadi alaihi salam yake ce mini hakika muna tsakiyar hanya ne da idanuwan kowa ke kanmu don haka ba waje ne da ya dace da mu tattauna ba Shehu Tusi a cikin littafinsa na Amali ya rawaito faɗin Muhammad ɗan Faham da ke cewa Fatah ɗan Hakan ya ba da labarin cewa an kai gulma ga Khalifa Matawakil a kan dukiyar da take zuwa ga Imam Alhadi alaihi salam daga garin Qom. Don haka Khalifa ya umarce shi da ya ɗauki matakin ganin an hana isar wannan dukiya zuwa ga Imam alaihi salam tare da binciko hanyar da ake bi wajen isar da dukiyar gare shi. Fatah ɗan Haƙani ya ce, Na fita daga wurin Khalifa Mutawakil na tunkari gidan Imam Ali Alhadi alaihi inda na tar da shi a cikin farin ciki, kuma ya tarbe ni da murmushi. Sannan yake ce mini, Ya aba Musa, babu abin da zai kasance sai alkhairi, kuma ya ƙara da cewa dukiya za ta zo mini a cikin dare kuma babu wanda zai iya tsare ta, don haka za ka iya kwana a nan gidan domin ka gani da ka. a lokacin da dare imam hadi alaihi ya miƙe yana salloli sannan sai ya dakatar da sallar ya juyo ya ce mini wani mutum ya zo ɗauke da dukiya amma ɗaya daga cikin masu hidima a gidan nan ya hana shi ƙarasowa zuwa gare ni don haka ka fita ka karɓo dukiyar da yake tafi da ita fata ɗan haƙan ya ce ina fita sai na tarar da mutumin ɗauke da wata jaka cike da dukiya na karɓa na kawo imam hadi alaihi salam sai imam ya ce mini koma ka ce wa mutumin ya baka sarƙar wuya da ya ɗauka daga cikin dukiyar don haka na fita da na shaida wa mutumin saƙon imam hadi alaihi salam sai kowa na ga ya fito da sarƙar waya ya miƙo mini na karɓa na kawo ma imam hadi alaihi salam sannan imam ya sake ce mini koma ka ce masa ya baka jubbar da ya ɗauka daga cikin dukiyar ya musanya ta na sake dawowa wajen mutumin na bayyana masa sakon imam sai na ji mutumin ya ce kwarai na musanya jubbar saboda ‘yata ce take son wadda aka aiko da ita don haka na musanya ta amma zan koma yanzu da jubbar da aka aiko da ita bayan na shiga wajen imam alhadi alaihi salam na bayyana masa abin da ya gudana tsakanina da mutumin kan jubbar sai imam hadi alaihi salam ya ce koma ka ce masa hakika allah maɗaukakin sarki yana kara abin da yake tare da mu game da abin da yake mu ne saboda haka ya tuɓe jubbar yana sanye da ita a halin yanzu haka a jikinsa sai na fito na sanar da mutumin wannan bayani na imam sai ko na ga ya tuɓe kayan da ke jikinsa ya miƙo jubbar sannan sai ya faɗi ya suma bayan ya farfaɗo, sai imam hadi alaihi salam ya fito da kansa ya ce da wannan mutum hakika ka kasance kana kokwanto amma yanzu ka sami yaƙini a wannan ruwaya za mu fahimci cewa imam hadi alaihi salam yana sane da tsauraran matakan da mahukuntan daular abbasiyawa suke ɗauka na ganin sun toshe dukkanin hanyoyi da haƙoƙi na shari'a suke zuwa gare shi game da 'yan leƙen asiri da suke kai komo a gidansa amma tsantseni da yake yi ya hana mahukuntan dolar abbasiyawa kaiwa zuwa ga burinsu ɗan saƙon da ya zo wurin imam hadi alaihi salam da dukiya ya so ne ya jarraba imam hadi alaihi salam saboda yana kokonto kan matsayinsa na imamanci don haka ya ɓoye wasu daga cikin saƙon dukiyar da aka aiko shi da su ko imam hadi zai iya gano ha'incin da ya yi don haka allah a cikin ikonsa ya sanar da bawansa abin da yake ɓoye domin hujjarsa ta tabbata a bayan ƙasa. bayan da zaluncin mutawakkil ya game kowa da komai matsin lamba da matakan musgunawa da yake ɗauka a kan iyalan gidan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da mabiyansu sun ƙara tsananta koke-koken da mutane ke kaiwa ga imam hadi alaihi salam akan mawuyacin halin da suke ciki sakamakon haka suna ta ƙara yawaita imam hadi alaihi salam ya ɗaga hannunsa sama ya roƙi allah maɗaukakin sarki da ya kubutar da al'umma daga sharin khalifan abbasiyawa almutawakkil allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya ya amsa addu'ar bawansa ya halakar da mutawakil bayan kwanaki uku da yin addu'ar kamar yadda ya halaka samudawa da suka soke taguwar annabi salih alaihi salam bayan cikar kwanaki uku imam alhadi alaihi salam ya kasance wanda ya fi sauran mutane sakin hannu karamci da kyauta da tausayi domin yana rayuwa ne irin ta magabatansa limaman gidan manzan allah tsarkaka da suke ciyar da abinci ga mabukaci a lokacin da suke cikin bukatarsa kuma suna kyautar da dukkanin abincin da suka mallaka har ya zama ba su da ragowa a gidajensu su kuma sukan tufatar da mabukata tufafi har ya zama babu wata ragowa na tufa a gidajensu sai wanda ke jikinsu malaman tarihi sun nakalto halayen jin ƙai da kyautatawa irin na imam hadi alaihi salam ga mabukata da marasa galihu ya zo a cikin littafin manakib cewa wasu mutane sun zo wajen imam ali alhadi alaihi salam suka koka masa matsalar bashi da ya muska tutu, sai imam hadi alaihi salam ya dubi wakilinsa a kan harkar kuɗi ya ce masa ya raba wa kowane daga cikinsu dinari dubu talatin na zinari domin su samu damar warware dukkanin matsalolinsu imam ali alhadi alaihi salam ya ƙauracewa dukkanin jin daɗin rayuwar duniya da ƙyalƙyalanta wanda ya rayu rayuwa madaidaiciya da take cike da ruhin 'yan adamtaka da jin ƙai da tausayin raunana ya fifita biyayya ga Allah maɗaukakin sarki akan komai a cikin rayuwarsa. Hakanan malaman tarihi da na hadisi sun naƙalto cewa Imam Hadi alaihi salam ya kasance mai sauƙin kai a tsakanin jama'a, duk da cewa shi ne jagora da yake da mabiya a sassa daban-daban na duniya, kuma shugaba a tsakanin zuriyar Bani Hashim, amma yakan fita neman abinci ta hanyar zagewa ya yi noma da kansa domin rufa asirin kansa da na iyalansa ba tare da ya dogara da haƙƙoƙin shari'a da suke a ƙarƙashinsa ko neman taimakon jama'a ba ya zo a cikin littafin mallai hadurhul faqih ali ɗan hamza yana cewa ya ga imam hadi alaihi salam yana aiki a gonarsa ƙafafunsa sun jiƙe da zufa sai ali ɗan hamza ke cewa imam ali alhadi alaihi salam ya shugabana ina mutane suke su zo su taimaka maka mana sai imam ali alhadi alaihi salam ya amsa masa da cewa ya ali hakika waɗanda suka fi ni alkhairi daga mahaifina sun yi irin wannan aiki da fartanya a gonarsu sai ali ɗan hamza ke tambayar sa cewa ko su ne waɗanda suka fika da mahaifinka Imam Ali Alhadi alaihi salam ya amsa masa da cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka da shugaban muminai Ali dan Abi Talib da dukkanin limaman ahlul baiti na sun yi aiki da hannuwansu domin neman rufin asirin kansu da na iyalansu kuma aiki ne da annabawa da manzannin Allah gami da wasiyansu salihan bayi suka yi a cikin rayuwarsu Idan muka koma a fagen iliminsa kuwa, malaman tarihi da na hadisai sun habarto cewa irin shahar da Imam Ali Alhadi alaihi salam ya yi ta wannan fuska ya kasance shine mafifici a lokacinsa. Imam Alhadi alaihi salam ya bayar da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantar da mutane da shirya da su zuwa ga hakikanin saƙon addinin musulunci da kakansa Annabi, rahama manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka ya isar ga al'ummar duniya khatibul bagdadi a cikin littafin sa na tarihi ya nakalto cewa yahaya dan aksam ya kasance a fadar khalifan daular Abbasiyawa alwasik kuma a lokacin fadar ta cika da tarin malamai sai ya gabatar da tambayar cewa wane ne ya yi wa annabi adam alaihi aski a lokacin aikin haji sai kowa ya kasa ba da amsar wannan tambaya ganin haka sai khalifa wasik ya ce lalle shi zai kawo mutumin da zai amsa musu wannan tambaya da haka ya aiko aka zo masa da imam ali alhadi alaihi salam sai yake tambayarsa cewa ya abal hassan wane ne ya yi wa annabi adam aski sai imam hadi alaihi salam ya nemi da ya yi masa afuwa akan wannan tambaya amma sai khalifa wasik ya ce ya yi rantsuwa sai imam ali alhadi alaihi salam ya amsa masa tambayar da ya gabatar masa don haka imam hadi ya ce tun da ka amincewa da ta? to hakika mahaifina ya bani labarin da ya nakaltu daga kakansa shi ma daga mahaifinsa daga kakansa yana cewa Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka ya ce an umarci mala'ika jibrilu da ya sauko da ya kuto daga aljanna wato wani nau'in dutse mai daraja inda ya shafi kan annabi adam salam da wannan dutsen sai gashin kan annabi adam salam ya fita daga kansa duk inda hasken wannan gashin ya kai to a nan ne ya zama harami بني نعزيكم على الهادي نعزيكم نح... عندك هذا الرئيس رب ظمآن له النار تعن رب ظمآن yawan bautar allah maɗaukakin sarki da ƙasƙantar da kai a gare shi da raye darare da ibada da suka haɗa da salloli karatun alkur'ani mai tsarki da addu'o'i sun kasance daga cikin manyan ɗabi'un da jagorin shari'a na iyalan gidan manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka suka shahara da su a rayuwarsu kamar yadda haka rayuwar imam ali alhadi alaihi salam ta kasance yahaya ɗan har sama ya kasance ɗaya daga cikin karnukan farautar daular abasiyawa yana bayyana cewa imam ali alhadi alaihi salam ya kasance mai yawan lizimtar masallaci kuma ya kasance baya kwaɗayin komai a wannan rayuwa ta duniya alkutubar rabandi a cikin littafin alkhara'ij wal jara'ih ya bayyana cewa imam ali alhadi alaihi salam ya kasance mai raya dire da salloli kuma babu wata sa'a da take kubuce masa a cikin dare kuma yana gudanar da ibadar ne sanye da tufa da aka saƙa daga gashin dabba sannan yanayin sujada ne a kan tabarma ta kaba abdullahi ɗan as'ad a cikin littafin mir'atul janan yana cewa imam ali alhadi alaihi salam ya kasance mai yawan bautar allah maɗaukakin sarki mai zurfin ilimi kuma jagoran shirya ibn kasir a cikin littafin sa na tarihi na bidaya wannan haya yana cewa imam ali alhadi alaihi salam ya kasance mai bautar allah da gudun duniya alha'iri a cikin littafin nurul absar yana bayyana imam alhadi alaihi salam da cewa yana daga cikin masu tsananin ƙaunar bautar ubangiji baya zama a cikin dare kuma baya barci sai wani ɗan lokaci kaɗan na dare saboda yana tsayuwar dare tare da raya shi da ibada yana karanta Alƙur'ani mai tsarki da ke sanya shi kuka kuma duk wanda ya saurari wannan karatu da yake yi shi ma yana yin kuka imam ali alhadi alaihi salam ya kasance yana zama a kan ƙasa a tsakiyar dare yana yin istighfari da karatun Alƙur'ani mai tsarki imam ali alhadi alaihi salam ya yi shekaru 34 na imamanci baya ga shekaru takwas da ya yi tare da mahaifinsa kuma ya yi lokaci da sarakuna shida daga cikin sarakunan daular abbasiyawa ya yi shahada a hannun khalifan daular abbasiyawa al-mu'taz a cikin shekara ta hudu, bayan hijirar manzan Allah daga maka zuwa Madina. Kuma yanzu haka hubbaransa da na ɗansa imam hassan al-askari alaihi na garin samarra na ƙasar iraki amincin allah ya tabbata a gare shi ranar haihuwarsa da ranar shahadarsa da kuma ranar da za a tayar da shi rayayye. ta jama'a masu saurare da wannan takaitaccen bayani akan rayuwar imam ali alhadi alaihi salam muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman domin tunawa da ranar shahadarsa a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a musamman muhammad aminu ibrahim kyawa ne abdullahi salihu katsina na gabatar muku da shirin nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يا الحسن محتار وكيل ما يذكر مصابه يكتشف بينار لأن ما ينوصف هذا المصاب الصار ويبقى مر خدك وسط القلوب تذكر إلى ما